muna nan cikin shama'il satin da ya wuce ko kuma karatu da muka yi na ƙarshe mun tsaya babi na 42 yau za mu tashi babi na 43 babu ma ja a fi saumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne mun kwana biyu mai karatu ba ko wannan shine karatu na 31 bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى تقول قد صام ويكثر حتى تقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان طيب آه، من دقيقة ممكن تقول ذات باب مجنة wani na mace tambayar da zan yi. amma dai na san in za ku yi ansa mun karanto yadda annabi sallallahu ke sallah dare mun karanto da yake sallar buha mun karanto da yake rawa ko da ka yau da mu ma ja a fi saumi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya zo game da azumin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu son annabi irin wannan yanzu kana karanta ni yake yi domin ka yi ni yace domin ka aikata ya rayuwa ta duk game da kaza ga rayuwa ta da shi babu wanda ke son annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ahlus sunna masu karatun hadisi masu karatun tarihi ne masu karatun abubuwan da a ayi domin su yi abubuwan da ya hana domin su hannu Allah ya ba mu ikon yin abubuwan da ya ce a yi da waɗanda ya yi kuma ya ba mu ikon tsayawa da dakatawa da kamewa daga abubuwan da ya hana mu Allah ya karɓe waɗannan abubuwan da muke a matsayin ibada ya ba mu ladarsu ya haɗa mu tare da shi sallallahu alaihi wa sallam a aljanna za ka wannan babin yau zai muna magana game da yadda annabi sallallahu alaihi wa azumi amma azumin nafila zai magana game da shi ba azumin farilla ba kamar yadda muka yi na sallah azumin eh, sallah sallar dare muka yi magana ko da sallar buha da sallar dare da kuma sallar ta arawa za ka mafi yawa duk abin da za mu tattaunawa a nan muna tattaunawa a kan abubuwan da yake bancin na farilla wayanda aka tura mai imamu tumi zai ce haddasana ku taibatu mai sa'idin قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت Abdullahi bin Shabib ya tambayi na tambayina da Aisha game da azumin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce kana yasumu hatta naqula qad sama ya kasance yana azumi har mu ce yayi azumi wato har mu ce lalle kwanakin Annabi sai yayi azumi yayi azumi yau yayi gobe yayi jibi yayi sai haka ya ci gaba da tai ya dauki lokaci yana azumi har mu ce lalle Annabi sai yayi azumi wa yufiru hatta naqula qad asara sannan zai sha ruwa ya daina azumi ya zan bai yi shekaran jiya ba bai yi jiya ba bai yi yau ba har mu ce annabi fa ya sha ruwa lokaci mai tsawo bai yi azumi ba a qalat ta ce wa ma sama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shahran kamilan mundu qadim madinata illa ramadan alaihi sallam bai azumi wata ba kamilalle wata kammalalle da farkon shakar karshe tun sanda muka dawo madina in ba ramadan ba wata kan daɗe yana azumi amma bai kai wata ɗaya yana azumi sai ya aje sai ya koma daɗewa yana shan ruwa sannan sai ya koma ɗauka azumi amma bai taɓa azumin wata kammalalle ba cikakke in ba wata ramadan ba sai yanzu wani abu da ke so mu fahimta anan shi abubuwan da za mu karanta yau na sifa azumin annabi sallallahu alaihi za mu ga bai dawwama akan wasu kwanaki ba yakan yi wasu kwanaki wannan wata kun ji zai yake sai ya ka azumi a ce ka yayi azumi da yawa kuma sai ya sha ruwa ha a ce ya sha ruwa da yawa watan bai goma da azumin wasu kwanaki ba wasu malamai suka ce domin gudun ka a farlanta shi ko kuma kan jama'a su zo su fahimci cewa farilla ne da ka yayi azumin wasu kwanaki wannan wata wani wata sai zan ba su yayi ba duk zai zo ya ci muna a wannan wata ya azumin rana kaza da rana kaza da rana kaza in wani wata ya zo sai ya azumin wata rana kaza da rana kaza da rana kaza za ka duye da aka so a ce wannan farilla ne to za a zuta wani lokaci bai yi shi ba kuma yana jin tsoro lokacin da ya fito sallar tarawih ta ɗaya da ta biyu ta uku sai ki fitowa ya ce me yace yana gudun a farlanta in mutane suka taru suna yi suka daɗe suna yi sai a farlanta ya farlanta kuma za ta yi wahala ba za a iya ba wasu yana jin tausan al'umma ne yana kumbancin waɗancan abubuwan na farilla to ka fahimci babin abubuwan nafila ka yi gwargwadon abin da kake iya yi kuma duk wannan bayanin da muke imam mutum ya fi san muna hadisai da za su nuna muna da za su nuna muna haka ƙarshen hadisin sai na aisha ta ce annabi sallallahu bai azumci wani wata kammalalle ba in ba ramadan ba a wannan babin na azumta wani wata wannan hadisin shine umda za mu zo mu iske mu karanta hadisai da ke nuna cewa ya azumci sha'aban da yawa Ban can ramadan babu watan da ya azumta da kamar sha'aban sai a sha'aban ya azumce shi dukkanin ne in ba ɗan kaɗan ba a sha'aban ya azumce shi dukkanin shi to muka zo da riwaya da ke nuna ya azumce shi dukkanin shi sai mu maishe ta da wannan riwaya da wannan riwaya da riwaya da ke cewa saura kaɗan domin abu in ya tafi galibi ana ce mai anar ya yi azumi mafi yawan sha'aban za ce ya azumce shi dukkanin shi ba laifi ba ne in kai mafi yawan abu a ce ka yi shi duka amma mun ji cikakken wata in ba ramadan ba da yi ba ko za ka ko mun cimma wani sai wannan hadisan ne wasu ke dole kun ji akwai cin karo kun ji akwai cin karo ko ba cin karo ba ne cin karo ne wanda ake iya jami'i zama akwai ka'idodi da mallamai suka suka aza sannan bacci wani ƙa'idodin da malamai suka aga wannan abin yana ta huwa ne da yare larabawa al-hukumu lil ghalib al in abu ya kasance yana yawaita yana yawaita ya zo yau ya zo gobe kana iya cewa haka lamarin yake kuma ashe akwai yadda ba haka bane zaka mafi yawa yana yawan azumta sha'aban sai har ma aka ce yana azumta sha'aban dukkanin shi amma wannan hadisin ya nuna mana cewa ramadan kadai yake azumta har karshe ban ta mana hadisi na gaba قال حدثنا علي بن خزر قال حدثنا اسماعيل an جعفر عن حميد عن انس بن مالك انه سئل عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا, ألا يريد أن يفتر منه ويفتر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما إمام الترجي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبيشي شي أنس عندي حميد Umar da tsawil yake an tambaye shi game da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam jihadisi na farko Abdullahi bin Shigar ce sa'altu Aisha ana samun ilimi da tambaya kuma haka sahabbai suka kasance a tambayi su su faɗi jiya su fahimtar su ce cewa sun isa a tambayi su su faɗi fahimtar masu tambayar su ne don haka an fahimci jerin sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su na riwaya duk sun fahimci ba a fahimtar wannan addini sai an jiya annabi ya yi yanzu sahabbai tabi'ai suna tambayar na Aisha Abdullahi bin Shakir ya azumin annabi ta sai ya kasance gidan su ma an tambayi ana ya azumin annabi ta sai ya kasance watan fahimtar magabata ce gaba daya cewa idan ana so a fahimci wannan addini sai an ya annabi sallallahu alaihi kuma ku ji dukkanin su babu wanda tambaya na Aisha ya kike azumi babu wanda tambayi ana ya kike azumi duk wanda aka tambaye su da Allah da ta mata ya annabi sallallahu alaihi azumi da nana Aisha da ta tambaye ta ya annabi sallallahu alaihi كي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الجنة don ka an aiko shi ne tubayyina linnasi ma nuzila ilayhim kenan don ka babu yadda zai a fahimci addini na duk da aikin fahimta sahabbai sun fahimta da na Aisha da aka tambaye ta ya annabi ka azumi ba ta ta bani labarin ita da take ba ta san ba ita ake nufi ba ita abin da ake nufi ta ruwaito ne ta ruwaito da annabi ke yi na Anas bin Malik radiyallahu aka tambaye shi annabi ta yi bai kare dogon bayani ba game da kai ne kaza ko ya shiga ba da fatawa a sai ke ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi don babu da ya fahimci addini ya fahimci da annabi sallallahu alaihi yake yi aka tambaye shi sai ce fakala sai sayyidina anas yace kana yasumu min ash-shahri hatta nura Allah yuridu an yuftira minhu kamar dai dana na Aisha tace ko ya kasance yana azumi a wata an mu yi tsammanin ba zai sha ruwa a wannan watan ba sun san da watan nan ya shigo annabi ya dauki azumi yana tayi yana tayi yana tayi har muna tsammanin kila karshe da kai wannan watan gaba daya wa حتى hatta أن Allah نريد da an منه شيئا shay'an wani wata kuma in ya fara shan ruwa har sai mun tsammanin wannan watan ba zai yi azumi ba kun ga wannan ka'idar na gaya muku ta ɗazu kwanaki mabambanta yake azumi a watanni mabambanta kaga wata zai fara ya fara azumi har ai tsammanin zai azumce shi gaba daya wani wata ya fara ya daina azumi ya kasance bai tashi watan bai fara azumi a watan ba har sai an yi tsammanin cewa ma ba zai yi azumi a wannan watan ba wa kunta la sha'u an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aytahu musalliyan wala na'iman illa ra'aytahu na'iman kuma duk lokacin da ka so ka ganshi da daddare yana sallah ka ga yana sallah duk lokacin da ka ga ka so ka ganshi yana bacci gan ganshi yana bacci ibnu hajar ce abinda wannan ibarat take nufin shine yana yi tsakatsaki a dare baya bacci gaba daya a dare baya sallah gaba daya zaka wani sashin dare yana sallah wani sashin dare yana bacci kamar yadda mun karanto shi a baya ko don haka in dai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ka saba mu'amala da shi ka saba kwana gida ne to lokacin da kace bayin ji ba yanzu annabi na sallah zaka ga yana sallah wato wani lokuta in kuma kace bayin ya ba yanzu ya sallah zaka ga cewa ba ya sallah yana bacci wata in dai ka iya lokacin shi in ka iya zama gidan in ka san da yake ibada to duk lokacin da kace yanzu da an jiba wani da yake an jiba ba a wani kasuwa ba an jiba ba a wani kasuwa ba kun bai ce ba haka ne <laughs> wani yace da an jiba ba a fara kaza ba ya jiba ba a fara kaza ba saboda me saboda ya san shi jiya da kasan abubuwa in kana son kutuba ka taba zuwa adamawa ba misali baka ce yanzu adamawa an fara kaza ko ba fara kaza ba amma a sakwacin da ka sani misali tsakanin kasuwa da sassari da ofis da kasan da lakcarar da kasan yana lakci da mallamin da kasan yana lakci da kaza duk kana iya faɗin cewa yanzu ba fara lakciya ba kuma sai a ji a gaba a fara lacca ba ka ce yanzu an fara lacca kuma a ga an fara lacca ka ce yanzu ka ba ta cika ba kuma a ji a iska ka ba ta cika ba kuma ba komai bane don ka saba amma garin da ba suka zuwa ba sun koyi ba ka iya cewa haka ne ba ka sha gari ka za yanzu ka ba ta cika ba amma in ka saba zuwa wannan ka suwa za ka iya faɗi za ka in ka sai da adalci sosai ka ibada duk lokacin da ka so ka ce yanzu yana sallah za ka ga yana sallah yanzu yana yana yana bacci za ka ga yana bacci saboda ne saboda rayuwa sai bata tafi akan ko da yaushe sallah yake da daddare ba bata tafi akan ko da yaushe bacci yake da daddare ba tsaka tsaki yake kamar da malamai suka fassara wani lokaci yana sallar wani lokaci kuma wani lokaci kuma yana bacci dai kaga da wannan hadisin na Anas da na hadisin na Aisha dukkanin sun nuna mana cewa yakan yi azumin kwanaki ya yi azumi yau gobe jibi gata ya tafiya kuma yakan sha ruwa haka ya sha ruwa yau gobe jibi gata aka yi ta tafiya haka yake yi wannan ɗaya daga cikin shiryawar shi game da azumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان طيب إمام ترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وانا أبو داود أهل أهل الطيالسي أحسن إيه أبو داود الطيالسي إيه سليمان بن داود الطيالسي آه وانا شنو كده أبو داود با wancan sahibu sunan bane Ah, in kan ga yana rutuwa daga shi'uba. wannan yana cikin ɗaliban shi'uba na kusa da shi wanda yake ruwaito a hadisai daga shi'uba yake ruwaito cikin da saboda zama ne kusa da shi a cikin sayar alamin nubala akwai ruwayoyi ne daga shi'uba, waɗanda yake ruwayoyin yau da kullum wanda ke nuna cewa ya san shi yana da alaƙa da shi wasan ya ce wani mutum ya taba zuwa inda shi yana kuka suleiman bin mugira ne yanzu inda shi yana kuka ya ce aka yi ya ce jakina ya mata za ka kuma ta ɓacewar jakina ban samun sallah ban samun karatu ka za ka zana ya ɓace ya ce nawa ka sai jaki ya ce dirhami ɗari uku ya ce ga dirhami ɗari uku je ka sai wani jaki wata shi shi uba ana siffanta shi da kyauta ana siffanta shi da tausayi ana siffanta shi da cikin dawo da daya ne yana cikin makusanta masu ruwaitun hadisi da yawa gare shi wanda suka yi itkanin hadisi ne قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه هاي كما رواية وا أنس كما رواية وا نانا عائشة وانا رواية وا شيء عبد الله بن عباس kaga sahabbai daban-daban ko Anas ya rawaito haka Nana Aisha ta rawaito haka Sayyidina Abdullah bin Abbas ya rawaito haka radiyallahu anhum ajma'in yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi hatta na kula ma yuridu an yufira minhu sai mu ce baya nufin zai sha ruwa daga wannan azumin da yake wannan wata kan Annabi ya dauki azumi ba zai sha ruwa ba wa yuftiru hatta na kula ma yuridu an yasuma kuma in ya sha ruwa ya aje azumi sai mu ce wannan watan kuma annabi sallallahu baya sun yi azumi wa ma sama shahran kamilan منذ قدم ta illa ramadan da yi azumin wata kammalalle ba cikakke tun sadda ya dawo madina sai wata ramadan kaga wannan ya karfafi riwaya wa na na Aisha ta azu da muka yi ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yi azumin wata kammalalle ba sai ramadan kuma akan waɗannan riwayoyin aiki yake akan waannan riwayoyin malamai suke da cewa annabi sassan bai yi azumin wata kammalalle ba na in mun samu wata riwaya da ta ce yana azumin sha'ban sai mu ce yana azumin mafi yawa ne ne don shi sai aka cewa yana azumi ne duka a babancin ramadana an samu daga sahabbai cewa bai yi azumin wani wata kammalalle ba qala حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان قال ابو عيسى هذا اسناد صحيح وهكذا قال عن ابي سلمه عن ام سلمه وروى هذا الحديث غير واجب عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون ابو سلمه بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشه رضي الله عنها وام سلمه رضي الله عنها جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي an sufiyan an mansurin an salimin abiljad wani ne yin sufiyan shine salimin nesar ai haka sufiyan sauri ne an mansurin an salimin abiljadin an abi salamata abu salama bin abraman bin auf ne daga cikin fuka haɗul madina saba manya-manyan tabi'ai قالت عن أم سلمى ينزو أبو سلمى بن أبراهيم بن أوف بن الرتوى أم سلمى ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم shi suna ne abu salma ita sunanta ummu salma ba su da wata alaƙa ko mun fahimta ko kunya ɗaya ce akwai abu salama ta sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mijinta da tarar su annabi sassan ya aure ta mun fahimta ko kuma wannan abu salama dan dan abraham bin auf ne kunya ce kawai ta zo daidai zaka wannan matsayin dan ɗanta ne ko وأزواجه عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت نانا أم سلمة رضي الله عنها تتشي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين من تبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينا أزمت وتا جوبي بير الجنابة أزمت وانا وتا وانا وتا إلا شعبان ورمضان فاتي وتا شعبان ورمضان mun fahimci abin take nufin azumta sha'ban ko yana azumta mafi yawa ne amma dai bai taba azumta wani wata cikakke ba sai ne sai sai ramadan musamman ma wannan riwayar da abu salma ya yi ya yi ta daga na aisha mutum da na aisha ta tabbatar mun annabi bai taba azumin wani wata ba cikakke in ba wani wata ba ramadan yanzu abu salama mafi yawan mafi yawan akwai suka hadisi nan daga gare shi suna cewa an abi salamata an aisha amma ne ga an samu salim bin abin ja'ad shi ku gawo shi ya ce an abi salamata an ummi salama mun fahimta ko to inda wasu malamai ma na hadisi za su ce wannan riwayar shazza ce wannan riwayar shazza ce amma inda wasu sai su ɗauke ta ziyarar istiƙari zai yiwu abu salama ya ruwaito wannan hadisin daga na aisha ya ruwaito shi daga kuma wa Na na umu salwa tunda tabi'i ne duk ɗalibin su ne kun fahimci wannan magana za mu karanta ta shi magana imamu taimini don shi ya kawo ta yanzu waye biyan hadisin abu salama bin abraham bin awu ya ruwaito hadisin daga wa daga umu salama sai muka ci amma mafi yawan wayan suka ruwaito hadisin daga gare shi suna cewa ya ruwaito shi daga wa daga na Aisha kaga ya ruwaito daga na Aisha da na Aisha take tabbatar muna annabi bai taba azumtar wani wata cikakke ba in ba wani wata ba Ramadan amma ne an samu salin bin Abdul Ja'ad shi kuma ya ruwaito daga Salma ya ce daga Ummi Salma mun fahimta ko to asali wasu malamai irin wannan sun ce wannan riwayar da karwato daga Ummu Salma wannan shazza ce to amma akwai malaman da ba su mata hukuncin shazza sun ce a'a zai yi abu ne wanda yake ya ji shiga na Aisha kuma ya ji shiga wa da Ummu Salma ga maganar nan daga Imam Tirmidhi qala Abu Isa Abu Isa Imam Tirmidhi yake haza isnadun sahih wannan isnadi ce ne kake kan sha biyu da saboda ka saba da riwayar Abu Salma an Aisha ce haka za kala an Abi Salma an an Ummu Salma haka Salim bin Abdul Ja'ad yake daga Abi Salma daga Ummu Salma وروى هذا الحديث غير واحد da yawa sun rubuta wannan hadisi an abi salamata an aisha daga abi salama bin abraham bin auf daga nana aisha an nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma mutum ya ce wa ya yahtamilu an yakuna abu salama ibn abdurrahman Warawa hada hadisa an aisha wa ummi salma jami'an sai ai shi abu salma ya ruwaito wannan hadisin daga ummi salma da na aisha gaba daya an sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci ko zaka yanzu mun fahimci ni bata taba ganin yayi azumi da yawa kamar cikin sha'ban ta ce ba taba ganin ya azumci wata ni masu bibiya juna ba kamar sha'ban da kuma ramadan kuma ciki babu inda yake sha'ban duka amma da mun fahimci cewa sha'ban din ya azumce shi da yawa ni yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke azumta sha'ban da yawa ruwayoyin za su zo za su abin mana cewa yana azunta sha'aban da yawa wasu malamai suka ce na farko saboda shi sha'aban azumi ne sai ya kasance kamar rawatib ne ga ramadan kun fahimta ko kaga yanzu sallah rawatib ita ce wadda ake lokacin waccan sallah ya kasance daga ita sai ita take bi mata don sallar buwa ba a ce mata rawatib ko saboda ba ba kusa take ba da da sallar azhar ahsan to yanzu sha'aban duk azumman da aka yi wa sha'aban shine mafi kusa da ramadan sai kasance kamar mina ne sai kasance kamar rawatib ne saboda girmamawa ga sha'aban wasu suka ce a annabi sai yana yawan tafiya tafiyoyin da yake wajen yaki baya yin su a sha'aban sai kasance a wajen azumma uku uku da yake kowane wata da azumman da yake sai kasance in yi tafiya bai samun yin su sai ya ranka su cikin sha'aban sai a ga na Ya yayi tsawo ka ranko ne yake da yawa wasu malamai suka ce a'a suka ce ba cewa suka yi ba illa suka kawo suke cewa suka saboda matan shi kamar yadda suna na Aisha suna ranka azumin Ramadan a cikin sha'aban ne sai yayi da su don in kasance sun samu sauƙi ne tunda na na aisha cewa ana biyar ta azumin ramadan ba ni iya ranka shi sai sha'aban saboda aiki daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka idan matan suna ranka azumin da ake biyar sunan ramadan cikin sha'aban sai shi ma ya kama ya yi da su domin azumin ya kasance ya fi musu sauki duk wannan ta'alir ne da malamai suke ta kawo amma dai babu wani wata suna kawo wannan ta'alil ne domin wancan hadisin da ya inganta cewa azumin wani wata ya falala azumin wani wata ya yi falala muharram azumin wata of muharram ya yi falala amma sha'aban annabi ya yi yawan yi na fi sai annan sun shi ya faɗi watan muharram azumin shi ya yi falala ban ce ramadan amma shi an waito wanda ya fi yawan yi shi ne wani wata sha'aban sai su kawo ɗan illoli saboda kaza saboda kaza saboda kaza قال حدثنا حنان قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله إمام الترمذي حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن أمر قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان tace ban taba ganin annabi sallallahu yana azumi a wani wata ba azumin tadawi azumin nafila kamar yadda yake yi cikin sha'ban kana yasumu sha'ban illa qalilan ya kasance yana azumin sha'ban sai an kadan cikin sha'ban abdai bal kana yasumu kullu kai kana ya cewa dukkan ne yake azumta yanzu mun bayyana ko ba zo da hadisi da haɗa duka abin da ke ne su mu kullu la yasumu illa qalilan shi yake nufi illa qalilan sai dan kadan kai kana ce ma ya azumta shi duka saboda dan kadan dan kwana suka dan abbe azumi ciki kaga wannan riwaya ta haɗa wannan riwayoyin gaba daya zai kaga wannan riwaya Abu Salama ce daga Nana Aisha shine wanda ya ruwaito wancan dazu kaga riwaya shi daggare ka da na cewa ya kasance na azumta wata jujjere da juna sha'aban da ramadan ta ce ita ba da ruwa ya ce da abu salama take yanzu kuma rawaito da gare ka ta ce sai ɗan kaɗan sai ana iya cewa ma duka zaka mun gane inda aka ce duka ana nufin sai ɗan kaɗan ake nufi haka wannan imamun ya yi wannan fassara da sauran malamai duka قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنان عن شيبان عن عاصم عن ذر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من مرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يجير يوم الجمعة طيب إمام إمام الترمذي حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وقال ابن غنام عن شيبان شيبان بن من شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عاصم وني عاصم وعاصم بن أبي النجود بهدلة وند أكرت حق عن عاصم بالدريشي عن زر بن خبيش عن عبد الله قال كان عبد الله بن منكر مال أبلا بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من قرة كل شهر ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يا كسر كينا أزمت من قرة كل شهر وثم فترة قرة yana yana azumi a farkon kowane wata wasu ce gurra shine fararen kwanaki na sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata yana yin kwana uku wa qalla ma kana yusiru yawmal jumu'a da kai ya sha ruwa ran juma'a ko da juma'a ka zuwa sai kasance kila wata wata ya fara larba ya ɗauki azumi larba alhamis juma'a yi. ko wata ya fara alhamis ya ɗauka alhamis juma'a asabar yi. ko wata ya fara juma'a idan ya fara juma'a asabar lahadi ko ya don wata ya yi tsakiya ya yi sha biyu larba ko talata idan ya yi talata ya yi larba alhamis Jumu'a. ko idan ya yi alhamis Jumu'a asabar ko idan ya yi Jumu'a asabar lahani za ka yi da can a zoron Jumu'a a nan sallam ba azumi yake kaga akwai bambanci tsakanin wannan da ya hana azumin Jumu'a. da azumin Jumu'a ne an ka hana keɓancewa ko in kasance kai baka yi na alhamis ba baka yi na asabar ba Jumu'a ne ka ɗauka da azumi shi ma saboda mai saboda gudun yadda nasara suka keɓance lahadi yadda ya yahuda suka keɓance asabar kai ma kasa keɓance juma'a da jin cewa akwai wani ƙarin eh, ibada da kamata a keɓance ta da shi allai an yi matahi falala kuma akwai abin da aka keɓance a yi na yawan salatu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da ake karantawa sallar asuwa da abin da ake karantawa sallar da sallar juma'a da aka keɓance ta da ita to ba a son ka ƙirƙirar wani abu ka keɓance shi na ibada jiyar da ibada jiyar da ake hana mutane shiga bidiya yanzu ka ce wata ibada ka ce ran juma'a aka ka lokaci kaza don shi haka hana kakkace kan da daren juma'a sabanin zarurruka da kiyamun laili ka ce kai sai daren juma'a ta tashi kai kiyamun laili kakkace mace ranar juma'a tsakanin sauran ranaku ka ce rannan ɗaya kake yin azumi kaga masu kirkiro wani bikirin kaza bikirin kaza da jumu'a kaga in ka jiba za ka ga cewa wannan abin ya sa abu ko yawa irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam mun karanta sai قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس إمام آه إمام الترمذي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس annabi sassan ya kasance yana kirda don azumin alhamis litinin da alhamis za ka azumin litinin da alhamis yana da asali azumin litinin da alhamis suna ne annabi yana kirda donai wata yana jiran alhamis da litinin su zo domin ya domin ya azumce su me yasa yake haka hadisi na gaba ya mana bayani قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم إمام الترمذي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي سالم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال to rabbil yawon yawm ne wal khamis ana jitta ayyukan bayi ranar litinin da ranar alhamis ana taga su fauhibbu uhibbu an yu'raba amali wa ana sa'imun ina so a taga aiki na a jitta ma Allah aiki na ina azumi jiya tattawabu na annabi sallallahu ya kasance yana son a jitta aiki ne ga Allah daidai yana azumi sai kasance ga ladan azumi ga ladan aikin da aka da aka jitta ma Allah yanzu wani na kaiwa wani matsayi a ce ya wuce sallah ya yi kwana arba'in da ya sallah ba kai wani azumi ya ce duk wannan ibada kai wani matsayi ya ce duk wannan ibadar da aka yi ba kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bancin abin da yake bisa na ibada yana son a jitta ma Allah aiki ne ran litinin da ran alhamis yana azumi watan yana son kusanci ga Allah ya kusanci Allah yana ibada babu abin da ake kusanci da shi ga Allah kamar ibada da bauta mai ya kankantar da kai amma in ka ji cewa ka hawa da su ba za ka yi ba kai fuskar gare ke da kai da kai da shi na tsaye ne za ka ba su kayi abin da yake yi ba wannan ya sa ma hankali ya saba ma addini wayannan miyagun akidori da ke ta shigo mu Allah ya muna maganin su ana samun maganin su ta hanyar karatu da karantarwa ku tashi koya wa mutane Qur'ani da Sunna ka koya wa mutane abinda annabi koya akwai mutane littattafai na akida wanda suke sanin Allah wanda suke sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam san abinda ya koyar game da Allah san abinda ya koyar game da haƙƙin Allah da abinda ya koyar game da shi haƙƙi ne su mutanen kike ko da yaushe suna kusan neman kusanci kai ga Allah ku da yaushe neman nadar sanyanninsa su yi ba tsayawa kai suna ganin cewa sun kai wani matsayi ba sanarwa da gaya maka kai wannan matsayi ba da gaya maka kai wannan matsayi ana kana gane ka kai matsayi ne in an yi makin jarba ta fito aka baka takarda, ka haka kake gane yanzu ko karatu ba ka kai kana kafin exam kawai ka ce ai na a kasar ka kai daga yau kuma ba za ku karanta in kai haka ne ya zama hauka babu mai yadda kai kanka ba za ka yi da abin da ka yi ba to ba ne abin da ke neman kusanci ga Allah za ka yana neman ana gitta ayyuka ranar litinin da alhamis muna so a gitta aiki ne yana so a gitta aiki ne bi sallallahu alaihi wasallam yana so a gitta aiki ne ga Allah alhali yana azumi wannan azumin na litinin da alhamis gwargwado yana ci abubuwan da suka samu karɓuwa a nan ƙasashen sosai sosai akwai masallatan da ran juma'a da ran alhamis sallo musallan magariba kan canzawa yakan dan karu tsakanin kiran sallah da da tadda sallah saboda ne saboda an san mutane suna azumi to haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake gode ma mutanen mu da sunan ibada da bautar Allah da yake alhamdulillah yana samun karɓuwa ga mutane kuma suna yi sunnoni na aikace da yawa suna samun karɓuwa ga mutane fa'idar irin wannan suna tawa domin in kana cikin masu yi ka ci gaba da yi in ba ka ci kuma sai kokari ka fara sai kasance cewa an ci gaba da kai Allah ya karba gaba daya Allah ya ba mu ikon dagewa da yi waɗanda ba su yi cikin mu Allah ya ba mu ikon yi wasu sunnoni da ba mu tabbatawa Allah ya ba mu ikon tabbaka su wasu kurakure da muka Allah ya ba mu ikon kamewa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين annabi sassa ya kasance yana azumi a wata a wani wata sai azumin asibit da lahadi da litinin ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس a wani wata kuma sai azumin talata da laraba da alhamis mun fahimta ko baya cin ya dawwama a wasu kwanaki na harkun wata ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata domin kada a farlanta haka kuma kada wasu su fahimci wajibi ne kada wasu ban wajibi ne ku kiyaye yanzu addini ya tafi da yawa mutane sun fahimci addini da yawa yana da wahala yanzu a yi wani abu a fahimci wajibi ne mun fahimta ko yadda ilimin addini yake yawo a yanzu ƙarshen wannan al'umma saboda wasa'ir hanyoyi na yaɗa shi yanzu ba ga muna wannan karatun ba a nan wani na cin da waya yana saurari wani kuma sai an sa rediyo ya saurara sannan kuma ga mutane da yawa sun taru wani ana yana nashi majalisi zai je koyar sannan irin wannan majalisi da ake koyarwa yanzu da ake koyarwa ai a da su kusa da Najeriya yanzu Allah ya san iya sai amma kai kuma na al'umma babu shi da yawa don shi akwai abubuwa da yawa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji jama'a su fahimci wajibi ne sai ya kasance ya kame da gayensu. ko kuma a wajabta su inda lokacin shi ana wajabta su akwai wasu abubuwa da bayan ya wuce sahabbai suka ji tsoron a ga suna yi a fahimci wajibi ne don lokacin yawan masu kayan karantarwa a lungu da saƙo bai yawa ba yawan addinin an fahimce da yawa amma waɗanda suka fahimtai su kuma su da yawa saboda babu wasa'il a wannan lokacin ko littattafai babu ko abin da ka jiya ne sai ka ji daidai ko baka ji daidai ba yanzu ko in kai tsammani an ce annabi sallallahu yana azumi wani wata lahadi da litinin da talata ne aka ce da ne yayi larba da alhamis da juma'a da ka buɗe lissafi zaka ga menene ne mun fahimta ko to amma da ka duk babu littafi. kaga a lokacin don shi sahabbai ma sun yi ta yin wani abu domin jin tsoron ka a fahimci sai na Usman lokacin da ya ji aikin hajji mutane suka dinga zuwa daga ƙauyuka suka dinga zuwa daga ƙauyuka sai dinga ne sai dinga yabbar ƙasar sai dinga annabi sallallahu amina yana sallar azhar raka'a biyu yana sallar la'asar raka'a biyu yana sallar isha'i raka'a biyu amma shi sai na kuma sai dinga yin raka'a hudu hudu ya dinga yin raka'a hudu hudu Abdullahi ne Abbas ya ce mai ba haka annabi kai ba raka'a biyu biyu yake yi sai ya shi ne raka'a hudu hudu ne domin mutanen da suka zo daga ƙauye da yawa sun su sai ya taɓa ganin wani babba amirul mu'minina in ya zo ana ana sallar azhar raka'a biyu zai koma ya gari raka raka'a biyu ta ah, na ka yi ne ce ban me ba wala ne mu da ga wuta da ko sai makka da ana abin da ta aure da su ka wuta ka je na ga ta ko zuwa, ga umar azhar raka'a biyu ce na sai abu ya koma to gudun haka sai ya dinga ya raka kuma sauran sabai suka bi shi ba tare da sun yarda cewa raka'a biyu eh, hudu ya kamata a yi ba amma da tun yana da wata fassara kun fassara kina shiga sai suka bi shi abdullahi bin abbas ya zo ne ne in kai da aka bata sallah sai ka bata da shi aka ce aka kai haka sai ce al-khilafu kulluhu shar kuna son ya raba masallaci kowa ne ya yi masallaci aka matsala ke a raba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam in na irin wannan sabanin gana a haɗin a yi tare da haramu to wannan abin kun gani lokacin sahabbai su masu suna jin tsoron a gani a haka haka haka ya har lokacin tabi a har lokacin tabi utabe sai na imamu malik me yasa yake azumin azumin sittu shawwal makaruhi ne take saboda kada abuwan su azu azumin ramadan 36 ne wata har lokacin akwai inda ilimi bai kai ba yayi nisa ya zo ki zaka ana gudu in an yi azumin ramadan ya kasance ya kasance 30 sannan cikin shawwal aka zo aka yi shidda sai wani ya dauka cewa azumi a shi 36 ne kuma daga nan in ya tsoka ya je wani kawai yana yaɗa wannan fahimta shi kenan Ya sha wahala kafin a canza ta to amma wannan ba shi zai sa kuma ya ci gaba da zama bid'a ba ko ya kasance ya ci gaba da zama makaruhi ya ce makaruhi ne ba a yi ne ba a'a shi imam malik akwai fuskar da yaji ba ya ce mai makaruhi wannan fuskar ta kauce don haka ya tafi sai sayyidina usman da dinga cika a azhar raka'a hudu da sallah asar da isha yanzu ana cikin a hudu ba cikin raka'a hudu yayi ne domin gudun wata manfa to ba za ka kuskurantar da shi a wannan manfan ba amma kuma ba za ka ɗauki wannan bai shi ya addini ko da yaushe za ka za a yi azumi sitta shawar kuma sunna ne annabi ya ce a yi sannan kuma za a yi sallar la'asar da azhar da isha'i a ƙasar domin sunna ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi za ka ba za a ɗauka ba a ce tun da imam malik ya yi kaza tun da kaza ya koma kaza a baya komawa kamar shi a matsayin na magabaci mai son sunna mai biyayya ga sunna mai kishin addini shi ana ba shi kuzurin abin da ya yi saboda ni ya yi shi a matsayin sai na Usman sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kishin addini wanda baya son addinin ya ɓaci za a fahimci yadda ya yi abu kaza a lokacin da ya shi ba za a zo in Allah koyantar da shi ba amma kuma ba za a ci gaba da haka ba za a koma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kai mun fahimta ko ai bismillah قال حدثنا أبو مسعد المجيد عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. إمام الترمذي حدثنا أبو موسى بن المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها wannan shi ne dalilin da ya sa imam mutum ya tsaye tsaye yi dogon sharhi ji salim bin abin ja'a shi ya roto shi daga abin salamata magana azumin sha'ban shi ya roto wannan magana azumin sha'ban daga abin salamata daga wa daga wa daga ummu tarama sai daga baya aka zo aka samu muhammad bin amrin shi kuma ya roto shi daga abin salama daga wa na aisha yanzu kuma muka koma samun shi daga wa muka koma samun shi daga abun naba abun nazar talib eh, eh shi ruwaito shi daga wa ya to shi daga daga abu salaba eh, bin abraham bin auf daga nana aisha zaka magana da imamu turmizi ya dazu da yawa sun to shi daga abu salama daga wa daga nana aisha amma riwayar Salim daidai ce ita ma ya ruwaito yau sai ce don ka zai yi ingantatta ce ka zai yiwu ya ruwaito a ah, abu salma ya wato shi daga mutum biyu daga wa daga nana umu salma daga kuma nawa? aisha to ga muna karanta riwayar nana aisha ta عائشة maka ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في a annabi sassan da kasance yana yawaita azumi a wani wata ba yadda yake yawaitawa a watan sha'ban wannan nuna yana azumin sha'ban da yawa ko mun faɗi illolin da malamai suka faɗi akan haka sai قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أن يزيد الرجل قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى يزيد الرشد هو يزيد الطبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرفق بلغة أهل البصرة هو القسام طيب إمام إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشد قال سمعت مؤاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر مؤاذة tattambayi na Aisha annabi sallallahu ya kasance yana azumin kwana uku a kowane wata qalat na'am tace eh ya kasance yana yi kuntu min ayyi kana yasum cikin wadanne kwanaki uku na wata ya kasance yana azumi qalat kana la yubali min ayyi fama ya kasance bai damu ba ko wadanne kwanaki uku yayi zaka wannan farko wata ran tsakiya wata karshe wata ranar asabar Lahadi Litinin, wani wata kuma ya ne talata larba alhame ƙara abu isa ya rish kuwa ya zidu buba'i albasar wa huwa tsikatun rawa an shuba wa abdulwaru bin sa'id wa hamadu bin zaidi wa Isma'il bin ibrahim wa bai wa'idu min al'imma shuba ɗin ya ruwa ta hadisi gare ka ya aikata da masika shuba sai ya ta hadisi gare ka shuba yana cikin masu tsanani wajen a'immatu jahi wanda adil duk abin da ya gani gare ka wanda bai yana yana kan ruwaito yana ruwaito hadisi gare ka yace wace suka ne ta shuba ya ruwaito abdulwahid bin sa'id ya ruwaito amma bin zaid ya ruwaito Isra'il bin ibrahim duk wannan manyan suka sukoki ne wa gairuwa min al-a'imma dukkanin su a'imma ne ma ba sukoki ba wa huwa yazidul qasim wa yuqalu al qasam والرشك بلغة أهل البصرة هو الكسام بصرة تتشمع الرشك كسام arish kassam mai raba abubuwa kila ya kasance yana rabin gado ko wasu قال حدثنا حارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما خصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة الصام وأمر بالصيام فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك آشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه sai ina so mu tashi karatun azumin ashura insha Allah shi za mu tashi fatin da zai yi saboda akwai sana'o'i da nake so in yi insha Allah akwai tambaya akwai waɗanda cikin mu aka yi magasuwa akwai malaman su da yaro shi ya rasu muna yi ta'aziyya kuma muna roƙo Allah ya ji ƙarfi yaron da ya rasu Allah ya sa mu ceto ne kuma Allah ya bashi wanda ya fi wanda ya tafi akwai wanda suka yi rashin lafiya wanda su muke karatu akwai liman wanda nake ta sa na yi karatu in ce na liman akwai wasu kuma sai da yake ya rashin lafiya har ya kwanta a asibiti so biyu ban san ko an sallamo shi ba malam ibrahim gidan dare liman an sallamo shi na yana asibiti ba sallamo shi ba an kuke na gidan sallamo shi na san an sallamo shi aka kome da shi asibiti so ai mai addu'a da shi da yan uwa da suke yi rashin lafiya cewa Allah ya ba su lafiya Allah ya sa kafara ne akwai haihuwa da aka yi ma wasu mu cikin akwai mala abdurrahman nan da an yi mai haihuwa ya kan suna abdalla muna fashin allah ya raya ya albarka da waɗanda aka yi ma haihuwa akwai aure da waɗanda suka yi aure akwai wa mako da ya karanta muna baki wanda ya tashi da yanzu a cikin wannan fatarar duka nike ba abubuwan da suka auku ya samu karin aure muna fata Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ta a cikin da aka yi Allah ya ba da su a tsaye ba da wasu abubuwa da suka ta a kwanan suka buɗe shaguna amma sun sai sun kawo kuɗi da cajoji sana'a da addu'a da eh lima abu hurairah shi ma yana kwanci asibiti muna roƙo Allah ya ba shi lafiya kuma suka samu dama suna iya zuwa su su dibo shi wallahu alhamdulillah Allah ya saka malam alheri ah, tunda malam har addu'a ko da ba mu Allah da yi cewa farko da yawar addu'a ce Allah kara malam ah, ilimi mai amfani da ikhlasi Allah kuma ya gafarta mu iyaye yace dole na bara addu'a ga malam da kuma sauran ɗalibai an kira su interview a yi obansi ta ɗaukar lecturer ta ce kuma sun je su shi ke bara addu'a Allah ya ta su yi sa'a su samu rabo mai albarka to sai mai tambayoyi yana so a ƙara mai bayani kan hukuncin yin sallan mace da niƙadi tambayar hukuncin yin sallan mace da niƙadi mace ba ta sallah da niƙadi ba ta aikin hajji da niƙadi sai in akwai maza wurin da take jin tsoron da kasance sun ganta ko sun fura mata ido da yawa na na isha radiyallahu anha ta ce muna kasance muna ta gini ƙadin mu lokaci aikin hajji har sai mun zo dabra da maza su sai mu tafi shi amma ana sallah da tafin hannu da fuskar tafe ana hajji da kuma tafin hannu da fuska take wallahu ta'ala a wannan da ke da a cikin da ake ake wani abu yi ah, sai ya yi abu ba tare da gidan annabi shingo da gari ko mai mutane ya danta gidan waka ce gidan gidan a da ko ya yi ko ya faɗi masu cewa hmm, hmm. yadda ya yi ba lafiya yi ba in ya tabbatar da cewa azumin bai sa mai wata rashin lafiya kai yadda yana da ulcer wadda shawarar likitocin ne ya ajiye azumin zuwa wani lokaci kafin ya ji dama in haka ne tugara ya bi shawarar likitocin amma in ba haka ba ne kawai ganin babin ganin tausai ne kana yawan tashi da dar kai sallah shi ma annabi an ga tausayin shi yana tashi yayi sai kafa ne sun kumbure aka ce mai yace afala akuna abdan shakura haka zai yi in ka da Allah ne kake bautar Allah wani ya ce zai ga tausanka baka kula da wannan ya ga tausanka akwai ruwayoyi da ake zuwa daga Usman bin Affan da Ali da da Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fito waje yana neman wani abu ko wata dabba ta sadaka ko wani abu da ya kamar haka da ya biyo ta a Usman ya biyo shi ka koma mu kama maki lahira in ta Allah ya tamban na ɗauko zunubai na kana zuwa ka kama min so ana tausayin mutane da abin da ya shafi ibada to amma in mutum ya san yana a kan daidai ne kuma ya san shi ya san kai ne ya san abin da ya cutar da shi to bai wajaba sai ya fi shawarar da aka bashi ne a ajiye waɗannan abubuwa ba wallahu a'lam wanda ya a wasu kaga sai aka juya abin hadisan da suka zo suna magana game da azumin radab ba su inganta ba na sha'aban sun inganta sai abu ya juya sai ragaba ya koma azumin tsagi sha'aban ya koma shan ruwa ya kallace an fi amfani da hadisai ba ifai to a rajab babu hadisin da ya inganta na annabi sallallahu alaihi wasallam azumin tsahi da muke yi wata sharuwan tsahi shi ya inganta annabi na azumi da yawa za sai a gyara da hikima bil hikimati wal mau'izatil tsaye shi sai akwai kusan isa na wasu mai addu'a mu shi a masallacin arzikin a yau, kuma shi ne a masallacin arzikin وتقوم بيعلم وإذا سئل النور يتبصر على الصور ولكن سنة على في تبرك بأهله ولكن أخوي الشيخ يعياش لمنى أقول شيخ كبير وشيخ نبي الله تعالى أقول شيخ محمد خالد أبو أيضا أقول الله

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا توسلي بسنانك بصفاتك Allah ka karbi wa'annan ayyukan da muke yi Allah ka sa saboda kai muke yi Allah da masu karatu da masu wa saurayin karatu Allah ka sa saboda kai muke yi Allah ka sa saboda neman ka muke yi Allah inda shekan ya shiga ko wani kuskure ya shiga Allah ka yafe muna Allah ka yafe muna Allah kai mai yafewa ne Allah ka yafe muna Allah ka tabbatar da mu akan ikhlasi Allah ka tsare mu daga riya da shirka ya rabbal alamin Allah ka sa ayyukan mu muna idan neman yaddarka Allah kurakurai da zunubai da muke yi dare da rana Allah ka gafarta muna Allahumma kfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta Allahumma kfir lana dhunubana warfa darajatina wa عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا الله كتري قسمنا جيريا الله كتري الدين من مسلمتي الله دوان دين فيهم دا قسمنا الدين من الشر الله كما يسمي أديني الله كارا تبتمنا وانزوى الزمن لا فيا دا كنشي هانكلي أولا قطع الله كارا تبتمنا وانزوى الزمن لا فيا دا كنشي هانكلي دا كتل tattalin arziki a wannan ƙasa wayanda ba su da aikin yi Allah ka ba su wayanda ba su da jalli Allah ka ba su wayanda ke neman aiki Allah ka ba su wayanda ke neman karatu Allah ka ba su Allah ka sauwake ma ƴan uwanmu da a cikin jami'o'i suna karatu ya rabbal alamin Allah ka sauwake ma wanda a cikin kasuwanni suna neman halal din su Allah ka tabbatar mu da zaman lafiya Allah ka yi muna maganin duk wanda yake sun yi nufe mu da sharri ya rabbal alamin Allah ka mai san mai sharri ne ga kai ne ya rabbal alamin Allah Allah ka taimaki jama'an musulmi duk inda suke ya rabbal alamin Allah masu ciki Allah ka sa su sauka lafiya wayanda ba su da shi suke so Allah ka ba su wayanda suke son haihuwa Allah ka ba su wayanda kabba Allah ka canya su reno ya rabbal alamin Allah ka sa mu samu zuri'a mai albarka tayyiba ya rabbal alamin Allah ka yi muna maganin damuwoyin mu Allah babu mai iya yi muna maganin damuwoyin mu sai kai Allah ka yi muna maganin damuwoyin mu Allah ka dawo mu da mu akan sunna Allah ka dawo mu da mu akan tauhidi Allah ka tawamar da mu akan addinin ka ya rabbal alamin Allah ka yi muna maganin rashin tsaron da muke yake yake fuskantar mu a wannan jiha da jahohin da ke makwabtaka da wannan jiha da arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya ya rabu lalame da ƙasashen musulmi ya rabu lalame don uwanmu da ke gazza Allah yi musu taimako da taimakonka yi musu agaji da agajin ka ya rabu marahime Allah ka dibe mu da ayyukan mu ka dibe mu da rahamarka Allah ka dibe mu da ayyukan mu Allah ka dibe mu da rahamarka Allah mu masu zunubai muke dare da rana safi da marice amma mun shaida ba abin da ya cikin abota da gaskiya sai kai Allah muna tawassul da cancantar ka na ba abin da ya cikin abota da gaskiya sai kai da iman. imanin mu da muka yi da Allah ka gafarta zunuban mu Allah ka daga darajojin mu Allah ka yi muna maganin sharri da makida daga ko ina ta zo ya rabbul alamin Allah ka ba mu rayuwa mai daɗi ka ba mu zuriya tayyiba ka albarkace mu ka albarkaci zuriya mu ya rabbul alamin Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka karbi daidan mu Allah ka yafi kurakuran mu ya rabbul alamin Allah ka gafarta mu mahaifan mu mahaifan mu da suka rasu Allah ka gafarta musu wayanda addarai Allah ka sa suka da imani ya rabbul alamin Allah ga mu gare ka Allah ka samu shiga da imani marasa lafiyan mu da asibiti ko gida Allah ka ba su lafiya wanda adda lafiya Allah ka kara musu abin da ya auku a baya Allah ya sa ka fara ni ya rabbal alamin Allah kada ka jarabce mu da abin da ba mu ya doka ya rabbal alamin Allah duk abin da ka jarabce mu ka ba mu hakuri na iya doka ta ya rabbal alamin Allah kara mu rayuwar mu albarka ka kara mu gidajen mu albarka ka kara mu iyalan mu albarka ka kara mu makarantun mu albarka ka kara mu jihan mu albarka ka ƙara maka san mu albarka ya rabbal alamin Allah ka karba muna don kai ne mai karbawa Allah ka karba muna don kai ne mai rahama mai jin ya rabbal alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk